a karo na farko tun bayan ratsar da shugaba muhammadu buhari a matsayin shugaban kasar najeriya ya zirci jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin kasar da gudanar da bikin zagayowar ranar incin kai karo na arba'in da bakwai, tare da rundunar sojan kasar da halin yanzu ke ci gaba da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram a shiyar arewa maso gabacin najeriya shugaba muhammadu buhari ya dai iso garin maiduguri ne tare da rakiyar manyan hafsosin sojan kasar najeriya karkashin jagorancin hafsan hafsosin sojojin najeriya wato general gabriel olani shakin da kuma sauran manyan hafsoshin sojojin Najeriya da suka mara masa baya inda dukkanin suka kasance cikin barikin mai malari don gudanar da bikin zagayowar yancin kan kasar. An kuma baza jami'an tsaro a dukkanin manyan titunan da ke cikin garin maidugurin inda shugaban Muhammadu Buhari ya shigo cikin barikin da misalin karfe goma sha biyu da minti biyar wanda kuma ya kwashe tsawon minti talatin cikin barikin inda ya gana da sojojin da suka samu raunuka lokacin da suke gwabza da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din da kuma wani yankan kek da suka yi tare da taimakon manyan hafsoshin sojojin kasar hada hada da gwamnan jihar borno honorable shatima da mai martaba shehun borno alhaji dr abubakar umar garbe Ibin el kanami da ma ɗaya daga cikin jami'an sojan da suka samu raunuka lokacin da suke gudanar da yaƙi a ranar asirin da biyar ga watan satumban wannan shekaran da aka ce an harba a wuya mai suna sajan wayne ize shugaban muhammadu buhari ya fara jawabinsa ne yana mai cewa and i personally thank the governor of this state for his courage that he stood firm throughout the crisis. In spite of my health failures in the last uh, six months, I have never forgotten ya ce zan gode wa gwamnan jihar borno wanda ya tsayin daka duk tsawon wannan lokaci na rikicin duk da matsalar rashin lafiya da nake fama da shi kusan na watanni shida ban manta da ku ba i assure you that under this leadership there will be resources available as much as the country can afford it to support your operations. shugaba buhari ya kuma ya tabbatar ma rundunar sojan cewa ƙarƙashin wannan shugabancin nasa akwai kudade da dama da ƙasar za ta iya samarwa don taimakawa ayyukansu we have been consistent from the time of campaign to the change of government for three fundamental problem. Ya ce ba mu kaucewa hanya ba, muna nan mun yi tsayin daka tun daga lokacin yakin neman zaɓe har zuwa yau game da matsaloli guda uku da muka sa a gaba. Firstly, security. Unless the country is secure, nobody can do his job. Secondly, the economy. We have to get jobs for the teeming youths that are coming out of universities and other educational institutions. And then thirdly, we have to kill corruption in this country in whatever form it shows itself. ya ce na farko shine batun tsaro in ba an samu tsaro a kasar ba ba wanda zai aikin shi kamar yadda ya kamata na biyu shine batun tattalin arzikin kasa dole ne mu sawa matasan mu ayyukan yi da ke fitowa daga jami'o'i da ma wasu makarantun na uku kuma dole ne mu kashe cin hanci a kasar nan ko ta wani irin fiska we know so much about this country those that are making noise about the stability of this country were not born then. ya ce mun san al'amura da dama a ƙasar nan waɗanda suke suruce-suruce kan rabin kan ƙasar nan ba haife su ma lokacin da aka samu incin kai a ƙasar nan ba san ma abin da zai sa a samu dunkulalliyar ƙasa ɗaya ba i am here to greet you to thank you and to tell you that uh, is one of the best services in the country that you have stand firm and serve your country. Ya ce na zo ne in gaishe ku in kuma yi maku godiya in kuma sanar da ku cewa kuna ɗaya daga cikin ƙwararrun jami'an tsaro da ake ji da ku a wannan ƙasa kamar da kuka yi tsayin daka kuna kuma yi ma ƙasar ku hidima. The security of this country is in the hands of God and in the hands of its security. If you don't stand firm, you will be the biggest casualties ya ce batun tsaron ƙasar nan yana hannun Allah kuma yana hannun ku jami'an tsaro idan ba ku yi tsayin daka ba ku za a fara illatawa. I assure you if Nigeria doesn't exist the first to be insecure are the law enforcement agency. ina tabbatar muku cewa idan Najeriya bata kasance ba wanda za su fara samun matsala ku ne jami'an tsaro. Don haka dole ne ku ƙara ƙaimi kuma muna masu alfahari da irin yadda kuke gudanar da ayyukan ku. Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari tare da sauran rakiyar manyan hafsoshin sojojin ƙasar suka koma babban birnin tarayya Abuja. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.